أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي حدوى أولنا مسلاتينا أبو هريرة رضي الله عنه أيو مريتين لتنين بيرغة وسا رمضان شكرة الدبو ليلة دريه دودة ثلاثين شدة wanda ya dace da 22 ga watan Yuni na shekara ta 2015 muna cikin ahsanul qasas mun somo daga tarihin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam daga ƙurciyarsa da yadda mahaifinsa yake ƙaunarsa har zuwa lokacin da aka ɗauke shi daga wurin mahaifinsa da dabara aka jefa shi rijiya ya samu kansa a kasuwar bayi sannan sai ga shi gidan wani minista yana hidima sai ga fitinar mata ta same shi sai aka jefa shi gidan yari bayan haka sannan Allah ta'ala ya fito da shi ya yi bayar da shi a bisa mukamin mai gidansa ko kuma irin mukamin da mai gidansa yake a kansa to yanzu lokaci yayi da zamu ji yadda Allah tabaraka ta'ala cikin hikimarsa ya hada Yusuf da ƴan uwansa da danginsa da iyayensa waja'a ikhwatu Yusuf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ينزو يوسف عليه الصلاة والسلام يا زم من كلادة kula أرزكي kuma bisa ga mafarkin da ya fassara wanda sarkin ƙasan masar ya yi Allah ya albarkace su da shekaru bakwai masu ni'ima waɗanda an yi ruwan sama masu yawa a ciki an gyara ƙasa da gonaki an yi noma yadda ya kamata sannan an tara abinci an adana waɗannan shekaru bakwai sun zo sun wuce ana jin daɗi amma kuma minista ya taka ma mutane birki dangane da sakin jiki su yi amfani da arzikin da ke akwai har sai an ajiye domin gaba bayan wannan shekaru bakwai sun wuce sai shekarun fatara shekarun fari suka shigo waɗannan shekarun fari bai tsaya a ƙasar masar ba ya gangara ya shiga duk sauran afirka ya tsallaka ya shiga asia saboda haka ya kai ƙasar sham ya kai falastin garin da yusuf alayhis salatu ya baro iyayensa da 'yan uwansa duk duniya ta ji labari a wancan lokaci cewa ƙasar masar tana da abinci don haka daga nesa ƙasa ƙasa ake zuwa ana sayan abinci shi kuma minista yana da department na musamman na sayar da abinci amma yana da policy yana da doka in kun kai ku ɗari kowa awon raƙumi guda ake bashi saboda haka za ku taso ku yi tafiyar mil dubu amma in kuka zo awon raƙumi guda za a ba kowanninku. Da haka suka taso yan uwan Yusuf su goma banda ƙaninsa wanda suke ɗaki ɗaya Binyamin suka zo Masar domin neman abinci shine Allah ta'ala ce wa ja'a ikhwatu Yusuf fa alai sai yan uwan Yusuf suka zo fa dakhalu alai suka shiga inda yake sun shigo ma'aikatarsa yana tsaye yana ba da umarni masu awo suna awo masu karɓan kuɗi suna karɓa yana faɗin ga yadda yake so kwatsam sai ga 'yan uwansa suna shigowa fa'arafahum nan take ya gane su wahum lahu munkirun Allah ya ce amma su basu sheda shi ba basu gane dan uwansu bane yanzu gashi ya girma gashi cikin ni'ima ga babban riga ga rawani ga amawali ga ƙasaita sarauta gashi umarni yake bayarwa ta ko ina shi ake saurare ba su taɓa tsamanin cewa wannan kanin su ne wanda suka jefa shi cikin rijiya walamma jahazahum bi jahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum sun yi fira sun tattauna ya ja su a jiki ya yi magana da su amma bai nuna masu ya gane su ba sai yana tambaye su daga ina kuka fito Allah ya ce walamma jahazahum bi jahazihim lokacin da ya shirya masu kayansu. su qala atuni bi akhin lakum min abikum sai ya ce musu ku zo min da dan uwanku na wurin babanku ya kai ya san suna da ɗan uwa wanda ba su so tare da shi ba wannan shi nuna ya keɓanta da su ya gana da su, amma bai gwada musu ya gane su ba daga ina kuke ne suka ce daga kan'ana can yace ina kan'ana take suka ce ai ƙasa ka kaza Na ga kuna da kaman hala ku yan gida guda ne e ai ubanmu guda ne ai babanmu ma mu annabin Allah ne to hala ku nawa kuke suka ce ai mu goma sha biyu ne amma akwai ɗan ƙaramin mu mun yi tafiya da shi wani lokaci mun je daji sai kura ta cinye shi ya bata su ba san da wanda suke magana ba ya ce ko mu sha ina na sha ɗaya sai suka ce ai wannan na sha ɗaya baban mu baya iya motsawa sai ya gan shi kusa da shi saboda masoyansa ne kwarai da gaske yana ɗebe kewar yusuf da shi lokacin da yusuf baya saboda haka mu goma sha ɗaya ne yanzu dai amma mu goma kake gani sai yasa aka yi musu masauki ya ce ai irin ku abin girmamawa ne kun ce babanku ku annabin Allah ne me yake kira zuwa gare shi su sun ga dama wa'azi za su yi ma su kira ministan ƙasar masar zuwa addinin mahaifinsu to daga ƙarshe lokacin da za su koma jahazahum bi jahazai sai ya shirya musu kayan su gaba ɗaya qala tuni bi akhin lakum min abikum sai ce in za ku dawo ku zo min da wannan dan uwan naku na goma sha ɗaya ina so in gan ku gaba ɗaya ala tarawna anni ufil kayl ba kwa ganin cewa ina cika ma'auni akwai inda za ku je ku samu abinci yadda nake baku wa ana khairul munzilin kuma na saukar da ku masauki mai kyau na ba ku kulawa ta musamman ina laifi in kun zo da dan uwanku na ganku gabaki ɗaya. duk wannan bai sa kai tunanin cewa wai dan uwansu ne suke magana da shi ba fa in lam ta'tuni bihi to in har kuka ki zo min da shi fala kaila lakum indi ba zan saki kare muku awo ba wala taqrabuni kada ma ku saki kusanto ni ya kwadaitar da su kuma ya tsoratar da su me makasudin sa lalle sai an zo da dan uwansa qalu sanurawidu anhu abahu suka ce to za mu yi iyakar kokarin mu mu nemi izinin babansa wa inna la fa'ilun wallahi za mu yi haka din amma fa abu ne mai wuya mu raba yaqubu alaihi salatu wassalam da binyamin bayan mu raba shi da yusuf wannan yana da matukar wahala وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون النبي يوسف عليه الصلاة والسلام في شرية ونفلا في كرا واتوئن سكيهم أو يما جنرش في إذا كم مسوا أو اجعلوا بضاعتهم في رحالهم كسنيا كل إنس قبائل أتكن abincin da za su tafi da shi kowanne aka yi masa awo sai a mayar da kuɗinsa cikin kayansa su koma gida ga abinci ga kuɗin da suka zo da su wasu malamai suka ce ya yi wannan ne saboda yana jin nauyin a ce 'yan uwansa sun zo sun sayi abinci kuma ya amshi kuɗaɗensu amma Allah ta'ala ba wannan dalilin ya kawo ba sai ce la'allahum ya'rifunaha idan kalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un ko da idan sun je suka ga kuɗin za su gane kuɗin su ne aka maida masu wannan zai yi sa su sake dawowa ma ni ina da buƙatar dawowa su malamai suka ce wannan yana nuna wato irin tsananin son da iyaye suke yi ma 'ya'ya ya fi ƙarfin wanda 'ya'ya ke ma iyayensu yusuf yana so iyayensa yana so ya kai gare su amma bai yi gaggawa ba sai da ya tsaya ya shirya fulan bayan fulan ko ba ka ba kuna zaton da yaqubu alaihi salatu wasalam ne aka ce masa an gano yusuf yana gari kaza akwai jinkirin da zai yi tabbas ba zai iya jinkiri ba falamma raja'u ila abihim lokacin da suka koma wurin mahaifinsu qalu ya abana muni'a min al da zuwan su abu na farko da suka fara bayan sun aje kaya suka je suka gaida mahaifinsu suka tabbata mashi sun dawo lafiya lau suka bashi labarin mun je mun tarar da wani hakimi mun tarar da wani jagoran 'yan kasuwa mun tarar da wani minista kai mai rabon arzikin ƙasa wanda yake mutumin kirki mun zanta da shi ya gana da mu ya karrama mu ya mutunta mu ya tambaye mu labarin mu mun ba shi labarin cewa baban mu annabin Allah ne kuma mun gaya masa mu goma sha ɗaya ne da sha biyu ne mu karamin mu ya halaka amma mu goma sha ɗaya ne a yanzu sannan ya ce lalle idan za mu koma mu koma da wannan ɗan uwan namu mu tabbata mun zo mu goma sha ɗaya kai ba ma haka ba muni aminal kail ya ce ba za a sake mana awo ba in har ba mu zo da ɗan uwan namu ba da ka fa arsil ma'ana akhana babaka aiki dan uwan mu tare da mu ka bari mu tafi tare da shi naktal sai mu yi awo mu dawo wa inna lahu lahafizun wallahi mu ba su kiyaye shi ne sai irin wannan rantsuwa da ko ba su yi ba to yanzu za a gaskata su qala hal amanukum alaihi anya kuwa zai iya amince muku ku tafi da shi bayan yaudarar da kuka yi min baya illa kama amintukum ala akhi min qabl sai fa kamar yanda na amince maku ga ɗan uwansa gabanin haka na ba ku lamuni da amana da rantsuwa da haka yanzu in za ku rantse zan bari ku tafi da shi fallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin masu kiyayewa Allah ya fi kowa iya kewa kuma mun san zai kiyaye mana shi wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai don haka ko na ba ku shi kun tafi da shi Allah shi ne zai tsare mana shi to wannan magana an yi ta lokacin ba su riga suka buɗe kayansu ba to da suka buɗe kayansu fa ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا يحفظ أقالا ونزداد كيل بعيد ذلك كيد يسير قال لن, قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم lokacin da suka buɗe kayansu sai suka tarar da kuɗaɗensu an dawo masu da su. Kaluya a bana, ma na suka ce baba yanzu ne muke bukata hazihi bi za a tuna ruddat ilina duk kuɗaɗen da muka zuba muka sai hajar nan ga kuɗin nan an dawo mana da shi kuma kowa ya buɗe nasa ya tarar da kuɗinsa wanda ya nuna ba kuskure ne ya kai ba wa namiru ahlana baba yanzu ka ga muka je za mu kawo ma mu abinci wa a akana dan wannan namu in ka ba mu sai mu kiyaye abin mu wa nazdadu la ba'i kuma ka ga a haka mun ƙara awon abincin raƙumi guda zalika lun yasir wannan fa abu ne mai sauki to da yake mumini ba a harbe sa cikin rami ɗaya sau biyu annabi ya bai yarda ba bai amince ba qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah yaqub yace ni kan ba zan bari dan uwan nan naku ya je tare da ku ba hatta tu'tuni mawsiqan min Allah har sai kun zo mini da karfan alkawari daga Allah ma'ana sai kun sha billahi allazi sannan za ku tafi da shi wancan karo na bari kun tafi haka nan amma yanzu ba zai yiwu ba sai kun yi rantsuwa wace rantsuwa za ku yi la ta'tunna ni bi sai kun ce billahi allazi la ilaha illa huwa za mu dawo da dan uwan mu illa an yuhaqa bikum sai fa in an rinjaye ku idan wani abu ne karfin ku ya faru wannan ba hana ba amma dai kuna ji kuna gani ba za ku yadda wannan dan wannan ku ya salwanta ba falamma atahu mawthiqahum lokacin da suka zo mashi da alƙawuransu suka yi rantsuwa qala alama na ma naqul wakil yace to yanzu kam Allahu wakil Allah shine shaida akan abin da muka yi Allah kuma shine wakili na a gurin ku ubangiji shine zai duba min abin da za ku yi kuma shine zai kare min dana wannan zai nuna maka irin wato yadda annabi yaqub alaihi salatu wassalam yake da tsananin sauna da damuwa da fargaba da jin tsoron a tafi da wannan yaron saboda kada ya salwanta kamar yadda yayansa ya salwanta a cikin wannan aya kuma za mu ga yadda ihsani yake yi wa zukata hadhihi bida'atuna ruddat ilayna ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna baba yanzu me muke nema duk kudaden mu ga sun an wani irin farin ciki ya saki shiga su gashi da suka je an kusantar da su an yi fira da su an ba su masauki mai kyau yanzu kuma an masu awo an ba su kuɗin su to shikenan sai suka ji hankalin su ya kwanta sun ƙara nutsuwa suna so su sake komawa kuma idan za su je su je da wannan dan uwansu na goma sha ɗaya to yanzu sun samu sa'a za su tafi da shi wani wasiki ne yaƙuba ya musu lokacin da za su tafi وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يعقوب عليه السلام يا وسيتي ما يأنسى يا أنا kada ku shiga garin nan ta kofa ɗaya, ku shiga ta ƙofofi daban-daban, su goma sha ɗaya ne kuma masha Allah dukkan su zarata ne ga su kyawawa ne ana jin tsoron idan an gansu game wato a yi musu baki dun baka ya kama su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'ainu kan kandun baka gaskiya ne wani mutum bakinsa kaifi ne da shi kuma bai iya masha Allahu ba zaka duk abin da ya gani zai ce la kai abin nan ya bani shawa to shikenan sai bakinsa ya kama wannan idan icce ne ka gaya ma haka nan take sai ka ga ya mutu ya ya bushe idan mutum ne ka gaya ma haka sai ciwon ciki ya kama shi sai ya murɗe ƙarshen ta sai ya mutu idan wani gini ne wani bene ne ka gaya ma wannan magana kan ajima sai ka gaya ruguza ya faɗi so bakin nan adam kaifi ne shi don haka abin da ya ji masu tsoro kenan yace kada ku shiga ta kofa ɗaya ko ba komai yanzu maganin an san ku tunda kun yi kes a'a ba a kai da kes ba yanzu aiki kes yana can gaba yanzu gaba ne za a san su abin da yake tsoron da kada a san su ɗaya yanzu za a san su wa ma ugni ankum min Allah min shay yace ni fa wannan umarni da nake baku dabara ce irin ta dan adam amma ba zan iya hana komai faruwa ba duk abin da Allah ya tsara ya faru lalle ne sai ya faru inal hukmu illa lillah ba wani wanda yake yanke hukunci ko ya zartar da wata kaddara sai Allah zaka duk abin da ya same ku na yarda Allah ne amma dai ni tau dabara ta dan adam ba na so ku shiga wuri guda alaihi tawakkalt ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun duk wanda zai dogara to ya dogara ga Allah shine alkhairi gare shi kada ya dogara ga wani ba Allah ba kuma kada ya dauka akwai wani mai yi ba Allah ba walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum Allah ya ce lokacin da suka shiga ta inda babansu ya musu umarni ashe sun yi da'a ma babansu sun shiga yadda umarce su biyu wannan kofa uku wannan kofa biyu wannan kofa uku wannan kofa kaga hankali ba zai jawo zuwa gare su baki ɗaya ba Allah ce ma kana yughni anhum min Allah min shay wannan dabarar ba za ta wadata musu komai daga kaddaran Allah ba illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha sai dai yin haka da aka yi wata bukata da ke cikin ran annabi yaqubu ta biya wa innahu lazu ilmin lima allamna kuma yaqubu ba jahili bane wannan abin da yayi kuma ba wato ainihin ba me ake cewa ba ba ba sha'umi shu'umci shi umki yana da fassara da hausa wato ba canfi ne ya yi ba wa innahu la zu ilmin lima allamna shi mutum ne wanda yana da ilimi saboda ilimin da muka bashi don haka babban malami ne abin da ya faɗa ɗin nan ya faɗe shi bisa ga tajiriba bisa ga sani walakin na aksaran nasi la ya'lamun amma da yawan mutane ba sa da zurfin ilimi wanda zai gwada musu in an yi kaza kaza zai faru in an yi kaza kaza zai faru zaka su dauki matakai na sauna yadda ya kamata kamar ubangiji wadauke su yana karfafa cewa irin wannan matakin da Yakubu alayhi salam ya dauka daidai ne mumini ne ka daukar sa duk matakin da ka san ka dauke shi zai ja ma zai ja maka bacin rai ko ya ja maka mugun abu ko ya ɓanna maka suna ko ya gitta ka ga wani tsotsayi to kar ka dau wannan matakin amma da ka ɗau matakin da baka ɗauka ba kaddara Allah labudda ne za ta zarrata to yanzu sun isa ƙasan masar sai aka yaya ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السقاية جعل السقاية في رحم أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا, قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سالقين قالوا فما قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين walamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi akha lokacin da suka shiga wajen yusuf su goma sha ɗaya sai ya ware ɗan uwansa ya jawo shi suka gana da shi wace dabara ya yi abinda malaman tarihi suka ce da za a kawo masu abinci sai ce a kawo aku akushi guda biyar na abinci kwano biyar na abinci su nawa ne su goma sha ɗaya adatan ya san cewa su bibbiyu suke cin abinci don haka ga kwano biyar su manya daman babba ke ci ko haka ba sai suka fara da kansu bibbiyu bibbiyu bibbiyu sai shi na sha ɗaya ya to bayar dan uwa ko kuma ya zan kwano shidda ya kawo su kowanne bibbiyu shi wannan shi kaɗai an kawo musu abincin sun fara ci kawai sai ya shigo ta wurin su ci a ah, baki kun so mu cin abinci to shi wannan fa ya kai bayar da dan uwa sai suka ce ai ko shi kadai yake ga uwarsa sai ce to kai taso mu je mu ci tare sai shiga cikin gida da shi awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka sai ya warware amawai ya kwance rawani ya cire babbar riga ya ce kallani da kyau inni ana akuka ni ne dan uwanka fala tabta'iz bima kanu ya'malun ka sa ido duk abinda da suke karkace musu kala kuma zan yi wata dabara wadda za ka dawo nan ka zauna wurina amma kar ka ce komai duk abin da ka gani ka yi shiru ka yi hakuri to nan ne sai kulla wani sabon mitin ya kira shugaban awo ya ce to ina da buƙatar wannan karamin nasu mai hula iri kaza mai sifa iri kaza idan aka yi awo shi mudun da kake awo da shi daman mudun nawa ne na sarki ne da shi ake amfani a yi awo in ka kare ka cusa shi cikin kayansa idan sun tafi kuma a yi kuwar barayi a ce an kama su sannan idan an kama su kada a yi gaggawar yanke hukunci domin munan gurinmu barawo hukuncin da ake masa daban can gurin su hukuncin da ake ma barawo daban so muna so mu kama su da dokar garin su ka kiyaye abin da nace maka yace ranka dade mai gida na kiyaye yace to a je zartar da abin da nace falamma jahazahum bi jahazihim lokacin da ya shirya masu kayansu ja'ala ta fi rahli akhi sai ya sanya mudu na shan ruwa ko na awo a cikin kayan dan uwansa thumma azana mu'azzinun ayyatu al'iru innakum lasariqun sai ya shigar da mudu cikin kayan dan uwansa aka yi ban kwana da su suka kama hanya sun bar gari sun tafi suna fira suna taɗi kai wannan sarki akwai ƙoƙari gare shi jima ƙanin mu ma da ya ga bai samu wanda zai ci abinci tare da shi ba kiran sai suka je suka ci abinci tare wannan mutum akwai karimci ga iya magana amma dai bai iya yarin mu yadda ya kamata ba suna taɗi abinsu can sun ma'azzana mu'azzin sai wani mai kira ya kira ayyatu al'iru innakum lasariqun ya ku fatake ku dawo ku ƙwarayi ne subhanallah su ba sun yi sata qalu wa aqbalu alaihim idan aka yi kuwar barawo barawo me yake yi zura yake da gudu ko su wa aqbalu alayhi sai suka jiyo alabun cewa su suna da confidence hankalin su kwance ba su yi wani laifi ba suka ce wa ma za tafqidun menene ba ku gani ba ba su ce ma za su rakana ba don su san ba su yi ba menene kuka rasa qalu nafqidu suwa almalik. suka ce mun duba ba mu ga kofin sarki mudun sarki da yake shan da shi ba man ja'a bi himlu ba'ir kuma an tabbata mana duk wanda ya gano barawon da yayi satar nan to za a bashi awon raƙumi guda na abinci wa ana bihi za'im ni mai shela ni ke lamunce masa don haka duk wanda ya san barawon ya kawo mana shi yanzu dai ta tabbata an yi sata kuma su sun san ba su yi sata ba don haka hankalin su kwance قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض mun rantse da Allah kun fi kowa sani mu ba mu zo mu yi barna a cikin ƙasa ba wa ma kunna sariqin mu da ɗaya ba mu zama barayi ba mu da muke ayan annabin Allah ya za yi ma irin mu a tumce mu da sata to ai bincike a gani qalu fa ma jazaohu in kuntum kadhibin suka ce to yanzu kafin ai bincike idan aka gano barawo menene hukuncinsa قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه duk wanda aka kama kayan sata cikin jakarsa to shi wannan shi ne sakamakon satar a addinin annabi yaqub da shari'ansa idan kai sata ka zama bawa wanda kai ma sata shi kenan sai ya ɗauke ka ka zama kaya in yana so ya kai kasuwa ya saida in yana so ya barka gida a rinka dankara maka kaya kana zuwa gona ka zan kamar jakin gida kaga su ba san dabara ta ake musu ba don haka maimakon su ce a'a ku ya kuke hukunci zaka ce a mu ai ga yadda muke hukunci sai aka ce to mun kama ku da hukuncin ku kazalika nazzi zalimin suka kara da cewa ai mu duk wanda ya zalunce ya sata kun ji irin hukuncin da muke masa فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم fa bada abi awiyatihim mai bincike sai ya fara da kayan su qabla wa'i akhihi kafin kayan dan uwan Yusuf sai ta to ina babba waye babba a cikin ku to kawo kayan ka mu gani to mun gani ba kai sata ba ina bai bi masa haka suka rinka yi sai da aka kai ga na karshe shine Binyamin sun mastakharajaha min wa'i akhihi sannan sai fito da shi daga jakar dan yanzu waye barawun kenan ta tabbata Allah ce kazalika kibna li Yusuf kamar haka muka shirya ma Yusuf dabara wani ya nuna duk dabarun nan da annabi Yusuf yake yi waye tsara masa su kuma Allah ta'ala ya ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik ba bai kasance yayi dabaran rashin hukunta dan uwansa da shari'an sarkin Masar ba illa an yasha Allah yin wannan dabara sai da izinin Allah domin in ba domin shi mai basira ne da zai gano yadda zai kama su har ya rike dan uwansa ba to in aka kama barawo a masar barawon ba zai zambawa ba sai dai a masa wani hukunci na daban Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha muna daga wanda muka so matsayi matsayi daraja daraja kamar yadda muka daga Yusuf wa fawqa kulli bi ilmin alim duk wanda yake mai ilimi akwai wani mai ilimi sama da shi saboda duk yadda ka tara ilimi ka kwanda sanin akwai abin da baka sani ba akwai wanda kuma ilimin sai yana gaba ga naka sannan duk in an gama da tara ilimin masu ilimi to al'alim yana sama da masu ilimi shine ya san abin da yake boye da wanda yake bayyane shine wanda la takfa alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama قالوا إن يسرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون تنفع أن ينكا تاتاش قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سكتشي من السهل wannan mu ba abin mamaki ba ne don yayi sata kafin yayi sata wani wani sai fara yin sata su ba wanda suke magana da shi ba a yanka ta tashi fa asarra a yusuf fi nafsi yusuf ya ɓoye wannan magana tana da zafi ko ba ta da zafi ya ɓoye ta a cikin ransa walam yubdi alam bai bayyana musu ba ko a fuskar sa bai bari suka gane wato ya samu damuwa kan magana ba kala antum sharrun makana a cikin ransa yace ku dai ne mafi sharrin mazauni idan yusuf kuke tuma da sata ku ne barayi don ku kuka sace yusuf kuka je ku halaka shi wallahu a'lamu bima tasifun Allah shine mafi sanin abinda kuke sifaitawa kuna ce mana barayi ni da dan uwana ni da dan uwana ba wanda barawo kuma nan gaba kadan gaskiya za ta yi halinta ku bari dai in gama yawo da hankalinku قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا bayan sun gama wato cin mutuncin Yusuf da ɗan uwansa sun zarge shi da cewa ɓarawo ne sai suka dawo kuma suna roƙonsa suka ce ya ayyu al-aziz ya kai wannan sarki mai daraja ya kai babban mutum inna lahu aban shaykhan kabira daman fa mun faɗa maka wannan yaron yana da uba dattijo tsoho wanda baya iya haƙurin rabuwa da shi kuma ba ƙaramin wato kunci da wahala zai shiga ba idan aka ce mun koma ba da ɗan uwan namu ba fa khudh ahadana makana yanzu abinda muke roko ka ɗauki ɗaya daga cikin mu a madadinsa mu ka bar shi mu koma da shi mu duk wanda kake so cikin mu mun yarda amma dai banda wannan karamin inna naraka minal muhsinin wallahi mu muna ganin ka kai mutumin kirki ne kai mai kyautatawa ne ba irin Yusuf ne da barawo ba <laughs> abin ban mamaki shine duk a tarihin Yusuf alaihi salatu wassalam duk wanda ya bude baki zaka ji ya ce masa minal muhsinin a gidan yari mai suka ce mashi nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin kai ubangijin yusuf ma alaihi salatu wasalam cewa yayi walamma balaga ashuddahu atayna hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin nan gaba kaɗan za mu gano yana cikin muhsinin lokacin da bai ce musu la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin kuma za mu ji Allah ta'ala da kansa yana cewa wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha' نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين don haka annabi yusuf alaihi duk matsayi da darajar da ya samu ba wani abu ya kai shiga ga wannan matsayin da daraja ba face kasancewarsa min almusini yana cikin masu kyautatawa qala ma'az suna lallashi suna neman alfarma suna kamun kafa wannan yaro babansa dattijun idan ba muje da shi ba akwai tashin hankali zaka ka dauki wani ka bar shi qala ma'az Allah Allah ya tsare ni ma'az Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda ya za a yi mukama wani da laifin wani ba mukama kowa illa man wajadna mata'ana inda sai wanda muka samu kayan mu a gurinsa kun ga bai ce illa man sarak ba saboda shi kan ba sata ne binyami ne inna idan la zalimun yace idan muka dauki wanda ba mu kama kaya gurinsa ba muka bar wanda muka kama kaya gurinsa ai mun yi zalunci kenan duk mun rike wanda ba mai laifi ba saboda haka ba za mu yi haka ba to ga dukkan alamu sun yi jayayya mai yawa ya faɗi su faɗi ya faɗi su faɗi har dai ƙarshe suka gano no ba yadda za a yi ba ba kan da za a yi su karɓi yusuf alaihi su karɓi binyamin su tafi da shi gida dole ne za su bar shi wurin yusuf to ya aka yi فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية, واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون فلما استيأسوا منهم خلصوا نجيا الله يتلوك تندسكي إياكر أكرنسو har suka kai ba sun yanki ƙauna sun tabbata ba zai ba su binyamin su tafi da shi ba khalasu jiya sai suka ware suna ganawa yanzu nan take an kulla mitin Allah ce khalasu najiyan najiy mufradi ne ko jam'i eh najiyu mufradi ne ko jam'i ai mutanaji na to ya kai zan mufradi ya kai tamyizin jam'i ya zan mufradi ja'iz الله تعالى نتشوى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو بشيء أعداؤهم أو تعالكم الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله دعك متن سيبا بنص يبود أبا كيما قال يشي ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ينواشن باكو تنا kun ɗauki alkawari ƙarfa daga Allah ko rubuta yarjejeniya ku da babanku wa min qablu ma fi yusuf ku fa can baya sakacin da kuka yi har yusuf ya salwanta yanzu kuma ga binyamin zai salwanta a cikin attaura an ce yahuza ne yayi wannan magana shi ko alqur'ani ya ce qala kabiruhum babban su ya faɗa to wasu malamai suka ce to attaura da ma an canza ta don haka ba wani abin mamaki bane da sun shigar da ƙarya a ciki domin babba shine ra'ubil ra'ubil shine babba a cikin su yahuza yana daga cikin manya amma ba shine babba ba amma su malamai suka ce ai ba mamaki zan yahuzan ne alquran da ce kabiru yana nufin kabiruhum fil ra'yi kabiruhum fil aqli kabiruhum fil sha'ni wanda ya fi su ɗaukaka ya fi su matsayi kuma ana samun haka a gida ko ba haka ba ga mai manyan shekaru amma ga wanda an babba ko ba haka ba Hmm? buzu ko bai lati buzu ne yace yace ni abba baga ga sai karu amma sai abba baga kuɗi haka ne ko to ana haka nan ai Abbas ma an tambaye shi kai da manzo Allah wa abbabba yace shi abbabba amma na bashi shekara biyu daga <laughs> manyanci ba dole ga shekaru ba to da Allah ya ce kala kabirum idan dai yana nufin girma na matsayi da daraja ba mamaki zai yahuza ne amma idan girma ne ni shekaru to ra'ubin shine babba a cikin su falan abraha al-arda yahuda yace ba zan bar wannan ƙasa ta masar ba hatta ya azana li abi ni ina nan sai na ga abin da ya kwance ba buzu na sai idan babana ya ce ya yi izini in dawo aw yahkum Allah li ko kuma idan Allah ya yanke mini wani hukunci ya bani sa'a na samu yahuda an sake shi zamu tafi tare wa huwa khairul hakimin Allah shi ne yafi alkhairin masu hukunci ba ka shawarar da nake ba irji irji'u ila abiku, ku tayi ku koma wurin babanku fa qulu ya abana inna badaka kasara. ku ce masa baba haƙiƙa ɗanka yayi sata kaga yanzu sun yanke hukunci ta yayi sata ko ba haka ba saboda abin da suka gani na karina wa ma shahidna illa bima alimna kuma mu ba mu yi shaida ba sai da abin da mu ya gani cewa aka yi mu barayi ne muka ce mu ba barayi ba ne aka ce ku kwanci kayanku muka kwanci kayanmu sai ga abin da aka sata cikin kayansa yaqubu alayhi salatu wasalam zai yi da wannan magana ce haba kun dai kwaso kun ɗauko mudun sarki kun sa masa cikin kaya yana bacci kuma in ba haka ba ma ai a shari'a ƙasar masar ba a kama ɓarawo ya zambawa ya aka yi suka san shari'ar mu wannan makircin ku ne kun ga ba zai yadda ba wa ma kunna lil ghaibi hafizin suka ce baba ka san mu ba mu san gaibi ba saboda haka mu mun yi iyakar kokarin mu da mun san cewa haka za ta faru wallahi da mun yi hakuri ba za mu tafi da shi ba amma yanzu abin da Allah ya hukunta kenan was'alil qarya ka tambayi mutanen gari allati kunna fiha ya karanta wannan ka tambayi alƙaryar da muka kasance a ciki wanda ya nuna kenan ba cikin babban birni headquarter aka kama su ba sai da suka yi nisa sun kai wata tunga sun yada zango aka cin busa aka ce ku dakata mun kama ku barayi ne suka ce a je a tambayi mutanen garin duk sun fito gaban idon su an kai wal ira lati aqbalna fiha sannan fatake mu da yawa ne ba mu goma sha ɗaya ba mu goma sha ɗaya muke ba akwai sauran mutanen gari baba ka aika a kira su ka tambaye su wallahi gaban idon su aka yi wannan wa inna la sadiqun baba wallahi mu masu gaskiya ne ku tuna can farko lokacin da suka fita da yanzu bai suka ce ba shi wa ma anta bi mu'minin lana ولو كنا صادقين بابا من ثم ذاك الدب كودا غسياني ينزو بس يا كودا غسيا وإنا لصادق بابا والله إذا غسيمكي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وابيضت أيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو قال إنما أشكو بصي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم qala bal sawwalat lakum anfusukum amra annabi yakub yace bal ba haka bane sawwalat lakum anfusukum amra haka dai rayuwar ku ta muku bayan kun ci amana ta kun dauke mini babban masoyi na yusuf yanzu kuma kun sake min dabara kun dauke mini binyamin sannan kuma dan uwanku guda ya laɓe ya ce bai dawo ni za awa dibara ni za kowa wayo ko da an kai ni uwayen ina da wayo dattijo ba ba faɗan ke nan ba ko da hanka yi uwa kari ina da wayo to sannan ka zo ka kai min wayo fa sabrun jamil annabi yakub yake zan yi hakuri hakuri mai kyau kamar yadda ya faɗa a wancan lokaci asallahu an ya'tiya ni bihim jami'a ba mamaki yana yi wa Allah ya zo min da su gaba daya su nawa su uku dai da Yusuf bai ɗaya da kauna daga Yusuf ba da Binyamin da Yahuza ko kuma Rahubin innahu huwal alimul hakim hakika Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta wa tawalla anhum ya juya ya basu bai ya rabu da su ya yi fushi da su wa qala ya asafa ala yusuf ce kai tona yaushe za ka da yusuf wa biyaddat aynahu min al Idinsa idan sa suka yi fari ta saboda bakin ciki wato na farko sun yi jawur yanzu sun koma baki kirin yanzu saboda kuka ya musu ya sun koma fari tas fa huwa yana mai haɗe fushi ba abin da ke cikinsa sai sunu da bakin ciki da damuwa qalu tallahi tafta'u tadhkur yusuf suka ce baba gaskiya ba za ka daina faɗin yusuf ba yusuf da tuntuni ya halaka mun ga maka kura ta cinye shi hatta ta kuna haraban sai ka wato ainihin ƙarar da lafiyar jikinka au ta kuna minal halikin ko ma bakin ciki ya kashe ka ka mutu babu shakka wannan maganganu babu ladabi a cikin su amma su ma suna fakin ciki da kishin wayya aka yi yau shekaru ashirin da ɗiya amma har yanzu bai manta da Yusuf ba Yusuf ina mun kawar da shi ne don a manta da shi amma ka shi har yau kullum aka motsa Yusuf Yusuf to kaga dole su ma suna cikin damuwa da bakin ciki qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah annabi yakub yace ni ba da ku nake ba ina kai karar bakin ciki na da damuwa ta ne zuwa ga Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma yana da wani ilimi daga wurin Allah wanda ba ku da shi ni na san Yusuf yana duniya ku ne ba ku sani ba kuma na san zan haɗu da Yusuf damuwa ta ita ce yaushe ne na damu kare zan sai na kai matsufan da sai an kwanta an tayar ba na iya kun ina so in ga Yusuf da hankalina ina so in ga Yusuf da sauran lafiyata ina so in shaki kanshin Yusuf a cikin jikina malamai suka ce wannan ya nuna kuka shi kaɗai bai nuna rashin haƙuri ba sai fa idan ka haɗa shi da kai ƙara zuwa ga wani Allah amma bakin ciki in ya dame ka don ka saki hawaye ko ka ɗan nisa domin zuciyarka ta yi sanyi wannan bai nuna wato ainihin ka yi ma Allah raki ba domin ku ga annabin Allah Yakubu alaihi salatu wassalam ya yi kuka har idanunsu sun canza har sa ta koma fara sannan malamai daga wannan aya suka gano cewa istirja wanda muke yi idan musiba ta cin mana me muke ta idan musiba ta cin mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana cikin khasa'isu hadhihi al-umma mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke da wannan domin inda annabi Yaqub yana da yana ce ya asafa ala Yusuf ba zai ce ba sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar annabi mu gode ma Allah Allah ya bamu abubuwa da yawa waɗanda bai bawa al'ummomin da suka gabace mu ba to sannan sai ya sake aikin su ya ce sake komawa Masar ya bani ya zabo يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضم وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام yace ya koya yana ya ya sassauto yanzu ya huce da farko yayi fushi ta walla anhu ya hita batun su yanzu ya dawo ya sake tara su yace izhabu fatahassasu min yusuf wa akhi ku je ku yo bincike ku gano mini yusuf da dan uwansa shi fa bai yanke kauna ga ganin yusuf ya riga yayi imani da Allah cewa mafarkin nan na yusuf sai ya tabbata don haka fatahassasu ku je ku yo bincike malamai sun ce da tahassus da tajassus duk abu guda ne Su waye jawasis yan leƙin asiri ko cid to jasus shine mai binciken mugun abu mai neman sirrin wasu amma alhasus shine wanda yake zuwa ko almutahassis wanda zai binciko al'amarin da yake mai amfani gare shi to haka yace ku je ku binciko mini yusuf ku binciko min binyamin wala ta asumin rauhillah kada ku yanki kauna daga rahman Allah idan kana neman abu daga Allah bincike kake yi baka kwantawa tashi tsaye kake yi Shi ne muke cewa wanda yake son yaya yayi ya yi aure wanda yake son kuɗi ya yi kasuwanci wanda yake son ilimi ya yayi ɗalibta wanda yake son shugabanci ya yi siyasa ko ba haka so ba ka kwancin ka gida ka ce kai kana jiran na Allah ya iso ka ce izhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wala ta'asu min ruhillah ku je ku binciko min yusuf kada ku yanki kauna daga ramar Allah innahu la ya'asu min ruhillah illa al-qawmul kafirun ku sani ba wanda yake yanki kauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai falamma dakhalu alaihi yanzu fa sun riga sun saba da masa. sun shiga na daya sun fita sun shiga na biyu sun fita sun sake dawowa da suka shigo qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad suka sake tarar da minista suka ce ya kai mai gida massana wa ahlana ad musiba ta cin mana mu da iyalan muna cikin wahala akwai yunwa akwai fatara ƙasar mu babu ruwa babu abinci mun baro iyayenmu da ƴan uwanmu cikin wahala da kunci waje ina bi bida'atin muzja mun zo da yan kuɗi wanda ba su da yawa fa awfi lana kai. ka cika mana mudu yadda ka saba wa tasaddaq alaina ka taimake mu kai mana sadaka bawan Allah inna Allah yajzil mutasaddiqin ka san fa Allah yana saka mu masu sadaka wannan magana da suke yi wato sai ta sa Yusuf zuciyarsa ta yi taushi hankalinsa ya tashi ido sai zubar da hawaye qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi in antum jahilun to nan sai ya kore hijabi ya kure ya shamakin da ke tsakanin sa da su yace kuna tuna lokacin da kuka ɗauko yusuf kuka fito kai wani ka dangware shi kai wani ka tsokane shi kuka je bakin rijiya wani ka sa kafa ka shure shi bayan kun kaɗa shi kai wani ka leka kai masa gwalo sai suka rike baki qalu a innaka la anta yusuf wannan bayanan da yake duk duniya in ba Allah ba babu wanda ya san an yi su qalu a innaka la anta yusuf shi wai ko dai kai da yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi yace babu shakka ni ne yusuf wannan kuma shine dan uwana to me ka magana dan ai sun san dan uwansa ne ko ba ka ba a'a yana so ya gina wata magana akan wannan ana yusufu wa hadha akhi قد من Allahu alaina wannan da kuka raba mu gashi Allah ya hada mu da shi kuma sai ya dawo da wa'azi a kansu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin ku sani duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa a haka a cikin wannan magana sun san abin da suka yi saboda haka yanzu fa sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ashe wai duk yawon nan da muke muna reto da cewa dan uwanmu yayi sata da cewa dan uwansa yayi sata gabanin wannan da kallonsa da muke muna ranka daɗe Allah shi taimake ka ashe wai Yusuf ne ba mu sani ba yau ka an yi kunya قالوا تالله لقد آثرك الله علينا suka ce mu rantsa da Allah hakika Allah ya zabe ka akan mu Allah ya fifita ka akan mu ya ɗaukaka ka da saura mafarkin na yana nan tafi wa in kunna la khati'in babu shakka mu dinnan mun zama masu laifi kun ga ba su ce muhsi'in ba al muhti ne wanda yayi kuskure ba da gangan ba shi ne wanda da gangan ya sani ya take sani ya barka ne suka ce wa in kunna la ba shakka mun tafka Allah mun yi laifi qala la tasriba alaykum al-yawm yusuf yake to kar ku damu yau babu laifi akan ku yaghfirullahu lakum ubangiji zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai to daga nan ne sai ya bada umarnin a ɗauki rigarsa a je da ita a jefa ma annabi yaqub daga nan kuma za mu ji me ya faru bayan haka yadda za su tattaro gabaki ɗaya su dawo masar maimakon shi yusuf ya tashi shi kaɗai ya koma a'a su dawo inda yake da mulki inda yake da sarauta inda yake da ni'ima inda yake da jin daɗi za su dawo su rayu gabaki ɗaya kasan masar za mu ji yadda al'amarin ya kasance daga karatun mu na gobe wanda ga dukkan alamu da shi ne za mu cimma ƙarshen sura mu fitar da darussan da ke cikinta ya Allah ka sa mu ƙarshe mai kyau ya Allah ka ba mu ikon yin abin ƙwarai ya Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu da ɗabi'unmu Allah ka za mu zama masu kyautatawa a cikin al'amura ka sa mu zama masu kyautatawa cikin ibada ka sa mu zama masu kyautatawa a cikin ibada da mu'amala Allah ka kare mu daga kunyar duniya da kunyar lahira wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan yana tambaya kan falalar azumin nafila da sallan nafila ina ganin inda ai maganar sallan nafila yanzu lokacin ta ne ko amma yanzu ga watan ramadan ana azumin nafila to ku bari sai cikin shawwal sai ku tambaye falalan azumin nafila sai ba ku amsa amma ita sallan nafila musamman ta azya ku yakuri ku zauna ku zauna mu gama amsa tambayoyi sannan ku fita wanda suka tashi sai yakuri sai ki zauna ai minti duka minti uku ne suka rage mana zuwa hudu a falalar sallan nafila babu shakka falala ce babba musamman irin wannan wata da muke ciki kuma musamman sallah ta dare wadda ake ce qiyam qiyamul layl domin a duk sauran watanni mustahabbi ne babba mutane su yi sallar nafila amma a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayo watan ramadan daga ran da aka ga watan ramadan zuwa ran da aka ga watan shawwal yayi tsayuwan wa'annan dararen Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa kun ga ashe ba karamar fallala ce ba saboda haka mu kiyaye zuwa wuraren tarawihi a masallatai ko kuma mu yi tarawihi tare da iyalanmu a cikin gidaje ko kuma mu tashi a ƙarshen dare mu bauta ma Allah mu yi waɗannan salloli mu kula cewa duk wanda ya bi liman sallar tarawihi har liman ya ƙare sallah bai ɗaga ba har aka yi shafa'i da witiri to Allah zai rubuta masa ladar kamar ya yi tsayuwar dare ne gaba ke ɗaya Allah ka samu dace wani ce eh waccan mu bar wannan to bari mu fara ta za mu zo gare ta wannan don Allah cewa da ake wai idan zunubi bai ishi mutum ba <clears throat> ya yi kiyon bara to me gaskiyar wannan ban san da wannan ba tattabara jawo zunubi take yi ne ni sani na duk kiwo in ka tsare haƙƙinsa yana da lada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da ƙwaya guda ta abinci tsuntsu ya ci Allah zai baka lada a kanta to ina ga waɗanda ka taskace su kana ciyar da su abinci wanda ya ce malam mai hukunci yan uwan Yusuf a ranar alkiyama kuma ina masu, idan mun je za ka gani insha Allah ba can za ألا سماحة الدكتور ألا ضوء ما درسناه بالأمس تحت هذه الآية قول يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إذا هل هذا يدل على جواز عمل الوظيفة تحت حكومة كافرة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أنا نوينا تنبيه بما أنا سوسي يقول لك مولي قاموا يسوك تشيغ من إتجيه يأتي ce wadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi ij'alni ala khaza'in al-ardi kai mani minista kuma gwamnatin ba gwamnatin musulunci bace wannan ya nuna halalcin mutum ya aiki karkashin gwamnati ko da ba ta musulunci bace sai mu ce eh malamai sun istinbadin wannan cikin wannan aya kuma da abin da ya gudana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shugaban kasa guda ya musulunta amma bai iya canza shugabancin gwamnatin bai iya canza akalar gwamnatin zuwa shari'a bai iya tilasta ministocin su musulunta amma ya ci gaba da rike mukamin shugaban kasa har Allah ya karbi ransa ko manzo Allah ya masa sallah ne shi ya tashi ya mai da gwamnatin gwamnatin musulunci bai mai da ita ba amma ya ci gaba da yake a karkashin ta saboda haka abin da ake lura da shi shine naka imani zai tsaro a cikin karkashin wannan gwamnati taka aqida sannan kuma da maslahar aikin da zaka yi al'umma kun ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya lura cewa babban maslaha ce ya karɓi hukumar tattalin arziki ya tsaya ya bunƙasa tattalin arzikin al'umma ya kuma taimaka ma talakawa da sauran jama'a to lokaci ya riga ya cika wannan tambayar sai mu barta gobe insha Allah ta'ala za mu iya za mu fara da ita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar sai ba mu iko ake da shi idan mun kuskure ko har shi Allah mana gafara وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك